daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. الغرام صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaiɗanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara dubu da uku da ashirin, sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas tara hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Bismillahir Rahmanir Rahim, Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teheran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau wato Laraba, kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Bayan wannan gabatar da muna da labaran duniya da dumi su. Daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da shirin nan na ko da kuma Afirka a yau sai kuma shirin na ƙarshe wato muryoyin masu sauraro. amma a halin yanzu ga labaran duniya da dumi su. da farko ga kanunsu kakakin sojojin ƙasa na dakarun irgc a nan ƙasar iran ya ce batun tsaron ƙasar iran da ƙarfin sojin ƙasar ba abin tattaunawa ne da makiya ba an gudanar da taron ƙasa da ƙasa don tallafawa 'yan gudun hijira a ƙasar sudan sannan za ku ji cewa amurka tana shirin bawa hamtukar isra'ila dubban bumabumai don wato ƙara faɗaɗa yaƙi a gaza madala yanzu kuma ga cikakkun labaran a wani taron manema labarai a nan birnin teheran kakakin sojojin ƙasa na dakarun irgc a nan iran wato burgediya janar ali muhammad na'ini ya ce wato tsaron ƙasar iran da kuma ƙarfin sojojin ƙasar ba abin tattaunawa ne da makiya ba kamfanin dillacin labaran ip na ƙasar iran ya bana cewa burgediya janar na'ini yana mai da martani ne ga gwamnatin amurka wacce ta fara maganar cewa za ta tattauna da ƙasar iran a kan shirinta na makamashin nukiliya da kuma makamai masu linzami har ila yau da shirinta na makaman nukiliya kakakin sojojin ya bayyana cewa a daidai lokacin da jumhuriyar musulunci ta iran ta fara amfani da diplomasiyya da a ɗayan ɓangaren kuma tana da makamanta a kan teburi idan har diplomasiya ta kasa kai ƙasar ga zaman lafiya da makiya kafin haka dai jakadan amurka na musamman a gabas ta tsakiya steve wodkoff wato steve witkoff ya faɗa wa tashar talabijin ta fox news ta ƙasar amurka kan cewa a tattaunawar da ya fara da jami'an gwamnatin ƙasar iran za su yi maganan shirinta na makamashin uranium da kuma yiwuwar ta ƙera makaman nikiliya har ila yau da kuma wato tarin makamai masu linzami wa'anda take da su kakakin dakaru na irgc ya ce hare-haren wadu sadiq na ɗaya da na kuma na biyu kyakkyawar misali ne na ƙarfin makaman linzami na ƙasar iran inda mutanen ƙasar sun yaba da shi kuma suna goyon bayan gwamnatin ƙasar dangane da mallakar wa'annan makaman jami'an diplomasiyya daga ƙasashen duniya da dama da kuma wakilan ƙungiyoyin agaji sun haɗu a birnin london na ƙasar birtaniya don tattauna batun yakin da ke faruwa a ƙasar sudan yanzu shekaru biyu kenan shafin yanar gizo na labarai africa news ya bana cewa taron na kwana guda ya tattara wakilai da kasashen daga ƙasashen wato faransa burtaniya jamus da kuma ƙungiyar tare turai har ila yau da kuma ƙasashe makwabta ga ƙasar ta sudan amma ba a gayyaci wani daga ƙasar sudan ba ba ɓangaren gwamnati ba banda ba kuma ɓangaren 'yan tawaye ba labarin ya ƙara da cewa yakin na kwana wato taron na kwanaki biyu ya zuwa yanzu ko kuma yakin na shekaru biyu ya zuwa yanzu ya lakume rayukan mutane aƙalla dubu ashirin sannan ya yi sanadiyar ƙauracewar mutane kimanin miliyan goma sha hudu daga gidajensu wannan banda wa'anda aka jiwa rauni kenan ministan harkokin wajen ƙasar birtaniya david lamy a jawabin da ya gabatar a taron na ranar talata ya bayyana cewa za a ɗauki lokaci kafin a dawo da zaman lafiya a ƙasar sudan sai dai abin da wannan taron yake nema shine samun wata kafa ta isar da kayakin agaji ga waɗanda suke tsananin buƙatarsa a yankuna daban-daban na ƙasar Sudan da kuma ƙasashe makwabta. Masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran. Gwamnatin Amurka ta amince da shirin miƙawa hamji ƙasar Isra'ila dubban bumabumai saboda kashe Falasɗinawa da kuma faɗaɗa yaƙin da take yi a gaza tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa sojojin amurka isra'ila suna jiran isowar bumabumai daga ƙasar amurka don fara wani aikin soje na musamman a gaza saboda kawo ƙarshen samuwar falasinawa a yankin wata majiyar hamshi ƙasar isra'ila ta faɗa wa kamfanin dillancin labaran net news kan cewa wato sojojin sama na kasar isra'ila suna dakon isowar bumabumai har dubu uku daga ƙasar amurka a cikin 'yan makonni masu zuwa labarin ya ƙara da cewa rundunar tana son ta gudanar da ayyukan soje mai faɗin gaske a kan falastina wanda zai kawo ƙarshen hamas ya kuma kawo ƙarshen samuwar falasɗinawa a yankin gaza in ji su labarin ya kara da cewa gwamnatin ƙasar amurka dai tana shirin aiko da wani ƙarin bumabumai wato mai yawan dubu goma nan gaba inda yahudawan za su yi amfani da wa'annan bumabumai don faɗaɗa ayyukan soje a yankin gabas ta tsakiya wanda suka hada da ƙasashen wato lebanon da kuma syria reshen soje na kungiyar hamas wato rundunar izuddin kasam ya gargadi iyalan fursunonin yahudawan sayoniya wa'anda take tsare da su a gaza kan cewa ‘ya'yansu za su koma hannunsu a gawaki saboda irin yadda hamkasar isra'ila take kara yawaita bumabumai da suke saka a kan falasɗinawa a gaza tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto wani mai magana da yawun dakarun yana faɗar haka a wani faifin wato bidiyo da ya tura a shafin yanar gizo to masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. thank To yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na kokun sam biye da shi akwai shirin Afirka a yau sai kuma shirinmu na ƙarshe wato muryoyin masu sauraro da wannan ko muke cewa aini lafiya. Kokun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Laraba, goma sha shida ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar. wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan shawwal na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru ɗari da talatin da shida da suka gabata a ranar irin ta yau goma sha shida ga watan afrilun shekara ta alif ɗari takwas da tamanin da tara aka haifi shahararren dan wasan kwaikwayo na barkwanci charles spencer chaplin a kusa da birnin london na ingila tun yana karami dai ya kasance mai sha'awar wasannin kwaikwayo na dandali shekara ta 1915 ya tafi kasar amurka inda ya ci gaba da gudanar da aikin nasa inda kuma yakan shirya fina-finai na barkwanci waɗanda suka shafi rayuwar jama'a ya kasance yana mayar da hankali ne matuƙa ga yanayin rayuwa na mutane marasa galihu da kuma yadda ake mayar da su saniyar ware a cikin al'amuran da suka shafi zamantakewa ta al'umma hakanan kuma a fakaice yana sukar gwamnatoci akan kyan kulawa da talakawa da kuma yadda mafi yawan shugabanni suke mayar da hankali kawai kan harkokinsu da suka shafi mulki ba tare da bin kadin lamura da suka shafi talakawansu ba irin wannan salo nasa ya sanya ya fuskanci matsin lamba daga gwamnatoci daban-daban musamman ma dai gwamnatin kasar ta amurka domin kuwa tana ganin hakan yana a matsayin wani salo ne na tunzal jama'a a kan haka a cikin shekara ta 1952 aka fitar da hukunci na korasta daga kasar ta amurka daga nan ne sai chaplin ya koma kasar switzerland da zama baki ɗaya. inda ya ci gaba da ya rubuce-rubuce da fina-finai na barkwanci da kuma shirya fina-finan ba tare da wata tsangwama ba ya rasu a shekara ta 1977 masu saurare ko kun san cewa shekaru 76 da suka gabata rana irin ta yau goma shida ga watan afrilun shekara ta 1948 wata guda kafin yahudawan isra'ila su shelanta kafuwar haramtacciyar kasar isra'ila su kai wani mummunan hari a kan sansanin falasɗinawa wanda yake garin tel litafiski inda suka kashe falasɗinawa kimanin 90 sannan kuma suka raunata wasu da dama sannan kuma suka tarwatsa su a wannan hari dai ana ganin cewa yahudawan sahiyoniya sun haɗa kai ne da sojojin ingila 'yan mulkin mallaka waɗanda a lokacin suke shirin barin sansanoninsu da ke cikin falasɗinu suke kuma shirin mika waɗannan sansanoni ga yahudawa wanda hakan ne ya sanya masa yuniya suke kura falasɗinawa daga yankunan su ko kuma suke kashe su domin samun damar shirin kafar ƙasar yahudawa a cikin falasɗinu wanda kuma hakan ta kasance domin ko wata guda bayan faro wannan lamari yahudawa suka shelanta kafa isra'ila a cikin falasɗinu masu wurare kun san cewa shekaru 28 da suka gabata a rana irin ta yau wato 16 ga watan afrilun shekara ta 1997 wata tukunyar iskar gas ta fashe a sansanin mahajjata a mina a ranar arfa wanda hakan ya haddasa gobara a cikin tantana mahajjata 343 ne dai suka rasa rayukansu sannan wasu 1,290 suka samu na raunuka tantana 70 ne dai suka kone kurmus wannan wannan ita ce gobara ta biyu wadda ta fi muni wadda ta auku a ranar arafa bayan wadda ta taba aukuwa a shekara ta 1975 inda lokacin dubban mahajjata suka rasa rayukansu masu saurare ko kun san cewa ranar 16 ga watan afrilu ita ce ranar ƙasa a ƙasar denmark denmark dai tana arewacin nahiyar turai tsakanin tekun baltic da kuma tekun arewacin turai ƙasar tana faɗin ƙasar kilomita murabba'i 43,094 da yawan jama'a wanda ya kai kusan miliyan biyar da rabi babban birnin kasar denmark da shine copenhagen kuma kudin kasar shine kron kusan kashi 90 cikin 100 na 'yan kasar denmark da ya mabiya ɗariƙar sanci ta protestant ne kuma yawancinsu 'yan asalin kasar denmark din ne turawa fararen fata harshen da ake amfani da shi a hukumance a kasar da shine danish baya ga kuma wasu daga cikin manyan muhimman biranen kasar sun hada da athos da kuma adens da kuma alborg denmark tana da tsarin sarauta a bangaren tsarin tafiyar da mulki da kuma tsarin majalisar dokoki kasar tana ranaku guda biyu da aka ware su a matsayin ranakun kasa a kowace shekara daya daga cikin ranakun ita ce ranar biyar ga watan yuni sai kuma ranar goma sha shida ga watan afrilu. masu saurare ko kun san cewa shekaru 2490 da suka gabata rana irin ta yau goma sha shida ga watan afrilun shekara ta 465 kafin haihuwar annabi isa alaihi aka bayyana police a matsayin babban birnin kasar iran sarki ardashar daya ya gaji mahaifinsa kuma ya zama sarkin iran ya yanke shawara a ranar shida ga watan afrilun shekara ta 400 da 65 kafin haihuwar annabi isa alaihi salam akan cewa persepolis ya zama babban birnin iran a wannan rana kuma an sanar da cewa shush za ta ci gaba da kasancewa babbar hedikwata ta gwamnati inda ofishin gwamnati suke kuma a lokacin bazara ma'aikata na manyan ofishin gwamnati za su iya zuwa birnin hamidan domin gudanar da ayyukansu a can don haka ne ma a tarihi na girka suka rubuta cewa iran a zamanin ashamidan ƙasa ce wadda take da manyan birane guda uku a matsayin herkuta wato persepolis shosh da kuma hamidan an dakatar da gina fadar persepolis a zamanin mulkin sarki da riyush na daular farisa sannan kuma daga bisani an ci gaba da ginin a zamanin mulkin sarki exeris na daya an dauki shekaru 51 ana ginin birnin a fadar sarki sha da kuma dakunan liyafa na persepolis ginin na persepolis wanda alexander the great ya kunna mota ana ɗauka sa a matsayin gini mafi muhimmanci na zamani kafin haihuwar annabi isa alaihi salam wanda aka yi amfani da fasaha ta musamman wurin gina shi a halin yanzu dai wannan gini yana nan a matsayin wurin tarihi na duniya kuma yana cikin gundumar shiraz ta ƙasar iran Afrika a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa cika shafi nahiyar mu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan yadda haramtacciyar ƙasar Isra'ila take kallon Afirka a matsayin ɗaya daga wuraren da za ta tura Falasɗinawa su yi hijira ta dole. za mu yi dubi a kan martanin da ya fito daga kasashen na afirka da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana tun bayan da donald trump na amurka ya fota cewa za a kori inawa daga yankunansu musamman ma dai daga gaza ake ta yin maganganu akan wace ƙasa ce za ta karɓe su lokacin da magana ta fara fitowa dai ƙasashen makwabta kamar su masar da jordan sun bayyana cewa ba za su karbi falasinawan ba domin hakan yana nufin kawar da haƙoƙin falasinawa na zama a ƙasarsu ta gado da kawo ƙarshen wannan batu dama dai batun tilasta falasinawa yin hijira zuwa wajen falasɗinu ba bakon abu ba ne an sake dawo da shi ne a wannan lokacin abin da biyo baya shine ƙoƙarin da haramtacciyar ƙasar isra'ila take yi na samun wata daga cikin ƙasashen afirka wacce za ta karbi bakuncin falasinawan su zauna a cikinta maimakon ƙasarsu ta gado wannan akan kanshi yana nuni da da isra'ilan ta rasa madafa rashin madafarta kuwa a cikin fuskoki mabanta a fagen siyasa da kuma na soja da makamantansu tambayar da take bijo da kanta a nan ita ce shin isra'ilan za ta samu wata ƙasa daga cikin ƙasashen afirka da za su amince su karbi bakuncin falasɗinawa alhali za a fitar da su ne daga cikin ƙasarsu ta asali da ƙarfi shin da akwai wata ƙasa wacce za ta karbi ko da wani sashe ne na falasɗinawan ba wai ta karbe su baki ɗaya ba shin anya isra'ila ta san sakamakon da ke tattare da abin da take son yi shin isra'ilan ta kawo da sanin yadda al'umma afirka da gwamnatocinsu suke ɗaukar batun falasɗinu kuwa har ya zuwa yanzu isra'ilan ta kasa cimma manufofin da ta shelanta a kansu na yaƙi waɗannan manufofin da sun haɗa dawo da fursunonin yaƙi daga gaza da samun nasara ta kowace fuska kan 'yan gwagwarmaya da kuma korar mutanen gaza daga cikin yankin hakanan kuma ta kasa fahimtar hakikanin tunanin mutanen afirka da take tunanin cewa za ta iya samun wata daga cikin kasashen nahiyar da za su karbi bakuncin falasɗinawan har yanzu dai isra'ila tana kallon afirka ne da kallo na fifiko ta yadda take ɗaukar cewa ƙasashen na afirka za su iya amincewa su zama wani yanki na wato kisan kiyashi da maƙarƙashiyar da take yi wa al'ummar falasɗinu saboda zama ta ba su wasu kuɗaɗe ko kuma ta ga musu kafa akan wasu abubuwa da sai da bukatuwa da su ko kuma saboda kawai su sami yardar amurka da kuma 'yan sahayoniya a duniya abinda isra'ilan take son yi yana nuni ne da cewa ta da gajeruwar fahimta dangane da afirka da kuma yadda mutanen wannan nahiyar suke tunani a baya ta samu wasu ƙasashe nahiyar afirka da suka taimaka mata wajen hijirar yahudawan falasha ta ɗauke su daga habasha zuwa falasɗinu da ke ƙarƙashin mamaya amma yanzu afirka ba irin jiya ba ne tunanin 'yan sahiyona ya tafi akan yadda za a kori mutanen gaza zuwa ɗaya daga cikin ƙasashen afirka kuma wasu daga cikin kafin watsa labaru sun abbaci yadda isra'ilan ta tuntuɓi wasu ƙasashen afirka domin ganin cewa an ba su matsuguni waɗannan ƙasashen su ne sudan somalia da kuma somaliland wanda ya ɓalle daga ƙasar somalia a zahiri waɗannan ƙasashen guda uku suna fama da matsaloli ta tattalin arziki wanda zai iya zama shine dalilin da ya sa haramtacciyar ƙasar yahudawa ta zaɓi ta tuntuɓe su ta yi magana da su akan cewa su karɓi baƙuncin falasɗinawa musamman ma dai falasɗinawan gaza da kuma wasu daga wasu sassa na yankin yammacin kogin jordan ya zama can ne zai zama ƙasarsu za su gaba da rayuwa a ciki illa iyaka ita haramtaccen ƙasar yahudawa ta sake baza kolinta a cikin gaza za ta gina wasu matsugunai na 'yan sharauri zauna kuma trump na amurka shi ma zai gina wasu katafaren gine-gine na kasuwanci da suka hada da manyan hotel-hotel. To ita dai haramtacce ƙasar ta Yahudawa tana son ta yi amfani da matsalar tattalin arziki da waɗannan ƙasashen suke da shi domin ganin cewa ta ɗan fara musu abin da ita take so. Sai dai kuma duk da waɗannan matsalolin da ƙasashen uku suke fuskanta sun ƙi miƙa kai bori ya hau. domin ana watsa labarin a cikin kafafen watsa labaran ƙasashen duniya sai waɗannan ƙasashen suka fara fitowa suna yin watsi da wannan batu ƙasar sudan ta fito ta nuna ƙin amincewarta da shi a haƙiƙanin gaskiya gwamnatin amurka ce ta tuntuɓi sudan kai tsaye a kan cewa ta karɓi falasinawa kuma tun gabanin a rantsar da donald trump ne aka fara tuntuɓa sudan ɗin akan wannan batu na cewa falasinawa su yi hijira zuwa can an kuma bijirowa da sudan din cewa za a ba ta taimako na makamai da kayan yaƙi domin ta samu galaba a karon dunar kai ɗaukin gaggawa da take faɗa da ita hakanan kuma an yi wa sudan ɗin alkawalin cewa idan fatakar bakuncin falasinawan suka zama 'yan ƙasa a can to za a sake gina mata dukkanin abin da yaƙi ya rusa shi kuwa yankin somaliland cewa suka yi ba su ma da masaniya a kan wannan shirin ministan harkokin wajen somaliya ahmad muallim faqi ya bayyana cewa ƙasarsa ba ta lamunta da wannan batu ba baki ɗaya domin za ta tauye falasɗinawa haƙƙinsu kenan na rayuwa a cikin ƙasarsu ta kakanninsu a cikin aminci hakanan kuma ministan ya ƙara cewa gwamnatin somaliya ba ta karɓi ma wata shawara irin wannan ba kuma magadishu ta amince da amfani da wani yanki na ƙasarta ba domin mayar da falasɗinawa a ciki ita ma somaliland ta mayar da martani kwatankwacin haka inda ministan harkokin wajenta abdulrahman tahir adam ya kore cewa da akwai ma wata magana wacce aka yi kwatankwacin haka ga dukkanin alamu fito da zancen a fili ta hanyar kafafen watsa labaru an yi shi ne dama a matsayin gwaji domin a ga wani irin martani zai fito daga irin waɗannan ƙasashen da aka ambata saboda shirin korar inawa daga gaza mafarkin 'yan sahiyoniya ne wanda ya daɗe suna yin haramtacciyar ƙasar isra'ila ta sha jarraba ƙasashe na afirka akan wannan batu ba yanzu ba a wannan karan ta baiwa ƙungiyar leƙen asiri ne ta mossad izini akan cewa ita ce za ta gudanar da wannan shiri wato ta tuntubi kasashen na nahiyar afirka inda a baya 'yan siyasa ne musamman ma dai ma'aikatar harkokin waje takan yi wannan aiki a ranar 28 ga watan maris shekara ta 2025 da ake ciki shafin watsa labaru na axos ya buga labarin da yake cewa netanyahu ya baiwa ƙungiyar leƙen asiri ta musamman. umarnin tuntubar kasashen nahiyar afirka a kan batun hijirar falasinawa jami'in musa david birin shine wanda ya zama wakili wajen tuntubar kasashen afirka daga baya kuma wani jami'in amurka ya shiga cikin wannan aiki na tuntubar shugabannin afirka to bayan da suka yi kai da komowa a tsakanin kasashen sun kasa samun ƙasa ƙwaya ɗaya da za ta ba su damar aiwatar da abin da suke sanyi dalilai da dama ne suka sanya hakan ta faru daga cikinsu har da farkawar da nahiyar afirka ta ƙare a kan haƙoƙin falasɗinawa da wajabcin kare su musamman ma dai bayan da ta ga abin da ya faru a guguwar a ƙasa wanda ya zamanto haramtacciyar ƙasar isra'ila tana yi wa falasɗinawan kisan kiyashi. domin sauraro za mu dasa aya a nan kafin mu karkare muna ga yadda ku zuwa shafinmu na intanet www.hafsatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana akan mita 16 kHz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe 7 da rabi zuwa 8 da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida, hamsin da hudu, tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya.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 Bryce ya lashe zaben ne da kashi 90 har da ɗan motsi na ƙuri'un da aka kada a zaben wanda shine na farko tun bayan kawo ƙarshen mulkin iyalan gidan Bongo. Wannan shine maudu'in namu a yau malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Da farko dai kakin wani magana ni na Isa Abubakar tsoho mai albarka a wani mamada ya mai. To yau kun ba mu lokaci mu ɗebi albarkacin baki mu to wannan general da ya yi jin mulki kuma ya faɗi lokaci wanda za a ba hula ya dawo ya rikide koma hula ina roƙon Allah Allah ya tanye shi riko Allah ya tanye shi riko kuma talakawa su gani ka ƙasa. ba wani abu na talaka kamar na ba a hake shi a tsare shi a ga inda ya kwan a ga inda ya eni talaka ba kuɗi za a ba a bashi kuna tare isa bakar tsoho mai albarka a ulama mai jamboriyar nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na BOH da farko kuna tare da haɗari mai kwamfuta mai yama local government Kevistan Nigeria memba daga muryar matasan lahiyar Afirka. To alhamdulahi a yau na shigo wannan shirin ne domin in mika saƙon tiyan wannan ga zababben shugaban ƙasar Gabon. Mune mai fata alkhairi da fatar Allah Ubangiji ya sa wannan shine mafi alkhairi ga 'yan ƙasa. baya ga haka kuma yana kira ga 'yan ƙasa tun daga bakin jami'an adawa da kuma wa'annan jam'iyyar da ta samu nasara ya kamata a zo a haɗa kai domin a ba da shawarwari yadda zai gabatar da mulkin sa cikin lumana shi kuma ya haɗa dukkanin 'yan ƙasa a matsayin duk ɗaya kada a nuna bambancin aƙida ko addini ko kuma siyasa da fatan Allah ya sa a tashi lafiya suna na haɗa da mai kwamfuta mai ma daga jihar kedar Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullah shafin Hausa Radio Tehran suna na Uda Mamadu a Jatkori a ƙaramar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar Nijar. a maulidin da kuka sa na wannan makon kan zaɓen da aka yi a ƙasan gabon domin muna wa al'umman gabon fatan alheri allah sa wannan zaɓen da suka yi Eh, ya zama wa kasan gabon alheri da ma kasashenmu na afirka kuma ya kawo ci gaba wanda zai amfani al'umman ƙasa wanda za su mori wannan mulkin al'umman ƙasa ba ƙasashen yamma ba muna fatan allah ya zaunar da ƙasashen afirka lafiya kuma allah ya ba mu shugabanni na gari wa'inda suke da kishin al'ummansu wa'inda suke tosayawa al'umman kasashensu kuma masu tsayuwa da kafafunsu ba masu dogaro da e abin da ake cewa taimako gun kasashen yamma ba muna fatan e allah ya zama da kasashen mu lafiya allah ya kare mu daga sharrin masu jajayen kunnuwa na gode radio teras Assalamu alaikum rahmatullahi wa wabarakatuh radiyon jamhuriyar musulunci da ke Iran. Da farko suna Malam Kabiru da ke Maradi dan gulbi kusa da makarantar Malam Abba jamhuriyar Nijar. To alhamdulillahi wannan lashe zaɓe da shugaban Gabon koko shugaban mulkin sojan Gabon na da yayi ya rikide ya koma demokrasiya. To insha Allah mu dama mun san arena. To abinda muke fata Allah ubangiji ya sa ya zame ma mutanen Gabon alkhairi ba sharri ba. Muna fata Allah tabaraka ta'ala dalilin zaben shi Allah ya sa Gabon ta ci gaba da sauran Afirka baki daya kuma muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala duk inda aka yi juyin mulki sojawa suka hau sojawa Allah ubangiji duk shugaba na kwarai Allah sa ya rikide ya koma horar hula kuma Allah sa zai zame ma 'yan kasar shi alkhairi muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya ba kasashen Afirka zaman lahiya ya ba kasashen musulmi zaman lahiya ya taimaki musulunci da musulmi ya sa musulunci ya ci gaba ba muna roƙo Allah subhanahu wataala inda ake tashi hankali Allah kawo zaman lahiya inda ake kwance kwance hankali Allah kara zaman lahiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mai ku magana Aliyu ya a nan garin Nasarawa kuma ɗin galma wakili na masu yawa da saurare na jihar Tawa to alhamdulillah kamar da an ka ya zaɓe gabo ne a sojin da ya jiwa mulki ya samu jaye to sai mu ce alhamdulillah da yake an yi shi lafiya an yi shi lafiya an ƙare lafiya kuma da duka kan labaran da muke ji ba mu an ce an yi rashin rayuka ba to wanga shine babban godiya da muke ma yan gabon shine babban godiya da muke yi saboda haka mu muna kira da sauran kasashe a lenza a zaɓe dan Allah a yi shi lafiya a ƙare lafiya ba tare da an yi rashin rayuwa ba sannan ko abin da muke kira da dukkan ƙasashen da aka ce ya an yi jiwon mulki na soja to muna buƙatar wanda ya sai da rayuwa ta yi kuma ya nemi 'yanci ya samu 'yancin ƙasa to in har 'yan su samun mu ne to ya kamata a ce kuma goma shi rikide hizan na barkulla da haka nan insha Allah ta'ala turba demokradiyya da turbar ƙasa da yancin ƙasa ya hita ya daidai wannan kuma shi ne ra'ayina Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sashen Hausa na bar kama da warhaka mai magana Lawal Yanu daga Niyami a jamhuriyar Nijar. Eh ra'ayina dangane da zaben da ya gudana a ƙasar Gabon. So gaskiya za mu iya cewa wannan rinjaye ko in ce wannan sakamakon da ya fito da mana da mamaki ba ganin cewa shi sojin da ya jagoranci juyin mulki kusan shi kaɗai yake rawan shi yake kiɗansa yake rawan shi. fatan da muke yi muna fatan allah ya sa wannan zawashi ta zo ma 'yan kasar gaban da canji ire-ire daga kuma ire-iren matakan da muka yake cewa zai dauka to muna fatan allah ya sa ya ɗauki matakan idan su za su haifar ma ƙasar ɗa mai ido musamman irin kudurorin da yake da su muna mishi fata alheri muna ma al'umman ƙasar gaban fatan alheri kan wannan zaɓi da suka yi a tashi lafiya sashen hausa na voh to assalamu alaikum wa wa wabarakatuh kai tsaye kuna tare da isiye manaja dan kabu kabu bakin kofar ta sha babba mamba ne a ƙungiyar masu kiyaye sauran radiyo na afirka reshe jihar da magaram kuma shugaba da mai tsare-tsare a cikin wannan kungiya mai albarka to wannan ra'ayi da aka dora na bisa kan lashe shugaban kasar gabon tsohon shugaban kasar gabon da ya lashe wannan mulki na gabon to ubangiji allah kama masa allah tabbatar da kuma allah sa ya yi mulki lahiya allah sa ya gama lafiya kuma Allah ubu ya sa yan kasar gabon su ba shi goyon ba ɗari bisa ɗari domin kuma Allah sa duk abubuwan na baya da ya faru Allah ubangiji ya sa alheri ne kuma abin da zai hari nan gaba kuma Allah tabbatar alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na gode ni ne naku isiye manaja dan kabu kabu bakin kofa ta shafafa a nan jihar da magaran daga nan jamhuriyar Nijar kuma ba ni a kungiyar masu kyasa radio na Afirka kuma shugaba ne ne mai tsare-tsare a cikin wani kungiya mai albarka na gode assalamu alaikum to masu sauraro kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurari daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran muke zuwa muku malami na gaba sai ka ja mu je. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa jamhuriyar musulunci ta Hira. Da farko dai suna na Abdullahi Telaro ne gane mutuncin maya daga dan malin jihar Maradi. Malam Hassan Barka muna godiya dangance da wannan maudu'i da kuka na ina ra'ayinmu dangance da wannan shugaban ƙasa na soja da ya rikide zama shugaban kasa na horar hula. Dangance da gudanar da zaɓe da aka yi a cikin ƙasar shi kuma ya lashe zaɓen shugaban ƙasa ƙasa na tsawon lokaci shekara bakwai, ƙasar Gabon kenan yanzu ta yi sabon shugaba. shugaban kasa daga soja zuwa farar hula to duk da yake dai shi ɗin ne dai soja wanda ya jagoranci juyin mulki yanzu kuma shi ne zama shugaban kasa na farar hula to na abin da za mu tsaya mana fata ubangiji Allah ya sa hakan shi ne mafi alkhairi ga 'yan kasa kuma shi kiran mu ga shi shugaban kasa abin da ya kamata tun da can ya hango rashin adalci ne ake tahiya saman shi muharin abin da ya bashi ƙarfin gwiwa ya jagoranci wannan juyin mulki to shi Allah ya bashi ƙarfin gwiwa ya gudanar da adalci saman ƙasa da kuma saman 'yan kasa gaba ɗai. mai alaikum warahmatullahi ta hulu rediyon yara mai magana Ali Bankula eh, sakatare na kungiyar masu kira da sauraron rashin maradi. Ra'ayina da zan bada dangantaka da nan zabe da aka yi ba mamaki ne ba eh, ba an mamaki ba ne tunda abu ne wanda aka saba gani a nan Afirka da zaran dai wanda yake bisa mulki wanda ya juyi mulki ya rikide ya azata karatu yana lashe sai abin da za mu fata Allah ya sa shi ne alheri a ƙasarsu. kuma muna roƙo Allah Allah ya kama mana mu zuwa gaba insha Allah lokacin da muka tashi zabe mu gudanar da zabe irin nasu wanda aka yi lami lafiya ba mun tashi tashin hankali Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Murai masu sauraron radiyon ƙasar Iran radiyon Musulunci. Farko dai suna na Sani Dawu Alaska za su burma cikin jihar da Mangaram, jamhuriyar Nijar. To muna yi wa dukkanin daukakin al'ummar ƙasar Gabon duba da cewar aka gama eh, zaɓe lahiya aka yi cikin kwancin hankali babu wani tashe-tashen hankali ko asarar rayuka to gaskiya muna jinjina musu muna fata sauran ƙasashe su yi koyi da wanga ƙasa domin a gudanar da zaɓe lahiya kuma muna fata wanga shugaba nasu ya yi adalci ya zama dukkan kowa nashi ne kuma ya kira 'yan adawa domin a zamana lahiya kuma a kawo wa kasar ci gaba da tattalin arziki sani dawo alaska tsatsun burin a cikin jihar daban garam a jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa barakatu bi wa ta murya jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuna tare da mamman sani eh, dauda cin wanzu wanda aka sani da bugima ero kan bamba na bugiyar masu kira sauran radio ta afirka da ke nan jihar da magaram eh, to hakikanin gaskiya za mu ce muna yi ma al'ummar gaban fatan alheri fatan allah ubangiji ya ba su zaman lafiya da kwanciyar hankali da zaɓe da aka gudanar a ranar asabar da ta gabata muna kuma fatan eh, shi wannan zababben shugaban ƙasa eh, jagoran biyun mulki wanda kuma ya ya zama sabon shugaban ƙasa na farar hula a gaban ya yi adalci ya kuma cire dukkan al'amura na da suka faru duk da a cikin jawabin da ya yi na murnar lashe zaɓe duk da a hukumance ya ce ba a bayyana sakamakon zaɓe ba amma ya ce a yahe ma juna a kuma barma dukkan abubuwa da suka faru eh, a cikin jawabin shi da wannan gaskiya muna ganin zai adalci da jagoranci na gani Allah ya bashi ikon yin haka yake sunana Muhammadu dan bare bare shugaba na fada mazajin daga Nyamai Niger bugu da ƙari, kakaki na masu kira da shuwarai na rashin Nyamai eh wannan zaben da aka yi aka yi shi lahiya kuma aka kare lahiya kuma tsohon mulkin na soji ya rikide koma farar kula to an alheri ne allah ya tabbatar mishi alheri allah ya kama mishi kuma muna ma mutanen gabon da wanda suke cikin gabon barka allah ya tabbatar musu alheri sunana muhammadu dan bari bari shugaba na fada mazajen daga iyamai nijar asalamu alaikum sashen Hausa na Radio Iran mai magana Hassan Umar daga an sabon gari da magaran jamhuriyar Nijar. muna jin daɗin yadda kuke ba mu dama muna tofa albarkacin bakin mu kan abubuwan da suke wakana amma kasashen mu da ma duniya ga baki ɗaya yau ma ina so ku ba da dama zan yi tsokaci dangane da wannan maudu'i na wagarana to gaskiya muna taya shi sabon shugaban ƙasar gabon murnar lashe zaɓe kuma ya kamata shi dai soji ne kuma yanzu aka yi zaɓe ya samu nasarar lashe zaɓe kenan ya kamata ya jagoranci ƙasar cikin aminci ba tare da don nema kowane ɓangare haƙƙi ba kuma ina kira ga 'yan adawa wanda suka je zaɓe tare da shi da su rungumi ƙaddara kuma su kama a gina ƙasa tare ina ga hakan shine zai kawo ci gaba a ƙasar Gabon. Na gode ku tashi lafiya mai magana Hassan Laji Omar daga unguwar Sabon Gari da magaram Jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar musulunci Iran. Farko suna na Ibrahim Shushana wanda yake garin kasa jamhuriyar Nijar jihar Maradi, mamba na masu kira da saurare na radiyoyi na Afirka baki daya. Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da kai da abokan aikin ka na gidan rado Iran mai tarin albarka. Na ji mauri'i wanda aka dora na yau litinin dangance da kasar Gaban da shugaban kasar da shugaba na mulkin soji da aka yi siyasa ya koma ya zama ɗan fara hula allah ya bashi mulkin ƙasar gaba to mu ba wannan bane abinda muke dubi shawarar da za mu ba da, allah subhanahu ya sa haka shi ya zama alkhairi a ƙasar gaba kuma allah ya sa ya musu adalci ya musu shugabanci na gaskiya ba kamar shugabanci na suwa ba da suka wuce baya suka yi ta mulki don aljihun kansu duk shugaban da zai ma talakawansa adalci ko soji ne ko fara ne Allah subhanahu shi ba shirin rinjaye Leko rediyon tera rediyon musulunci mai magana malama ramata isa daga nan babban birnin yamai jamhuriyar Nijar an koma gida birnin kantagar hanga. Wannan shugaban kasa na bango da ya ya ɗebe kakin soja ya shiga iko kuma Allah ya ba shi Allah ya ba da sa'a Allah sa ma 'yan ƙasar shi adalci da sun ka zaɓe shi Allah ya ba da sa'a Allah ya taimaka Allah ya ba da sa'a da rabo mai magana malama ramata isa daga nan mamba ta masu kira da saurari. saurare daga jamhuriyar Nijar birnin Kantagarha. Sashen Hausa na gidan radiyon jamhuriyar Musulunci da mai magana samu na suke dan mutali mace birnin jamhuriyar Nijar Hassan Barka ina maka fata alhi dangace da wannan dama da ka bamu mu ba da ra'ayinmu bisa zaɓe na Gabon shugaban juyin mulki shugaban tsaro na da ya rikide ya koma hula kuma ya zama lashe zaɓe. In zaɓen gaskiya ne aka yi Allah ta mashi in ko aka san haka ne ya yi to ya jira abin da ya kamata jin ta da saboda sojoji su kula tsaron ƙasa ke aikinsu idan suka saba da wanga abin kuma suka dawo ga siyasa to su sani kamata jin ta dan abin da kai haka za zai koma kanka saboda ka ce soji a eh, wallan matsala to kuma za karshe ka rike ƙasa da sunan soji mai ka shirya zaɓe ka ba wasu walwala wanda ke na girki na gari sai rikide ya zama eh, ɗan siyasa to alhamdulillah. in zaben gaskiya ne Allah ta yawa shi in aka saka ne to Allah kama gaban mai ta Allah ba mu zama lafiya kwanciyar hankali sunana nasirai malam sule malam falal wanda ake kira da nasirai na wasu su limamin mata radio jamhuriyar musulunci da hiran fatan alkhairi zuwa a gare ki da ma'aikatan ki ga baki da yana muku jinjina kuma ina nan kasar nijar a jihar eh, niamey kenan wato kafital na nijar abin da zan iya cewa radio jamhuriyar musulunci game da wannan lashe zaɓe da Brice Olengi ya yi gaskiya abin ba zan ce ya kama maki ba duk wanda yake aikin kwarai a rayuwar shi na alkhairi zai gani da da kwaye zara in kana na sharri kuma zai gani fa man ya'mal miskala kan khairan yara can kuma yace sharran yara in kana aikin kwarai na alheri zai gani wannan aiki shine na alheri ya kawo shi har ya ƙara naɗa shi a wannan matsayi to ai da soji ne ko to ai yayi aikin shi kwarai yan gari suna san suna yaba halinsa kamar mu ne a nan jamhuriyar Nijar. tani in yayi yanzu da yake mana mulki a Nijar hallo in aka zo zaɓe wallahi idan zai ci ya fudda rigar shi ta soja hallo sai zai ci gaba da mulki eh, ya wuto a ɓangaren zaɓe a zaɓe shi wallahi za a zaɓe shi da yawa ma to haka ne a rayuwa aikin ka na adalci shi ke kai ka matsayi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh radio tehran kuna magana da halilu musa daga maraɗa allan tsoho a jamhuriyar nijar muna maraba dangane da ra'ayoyinmu da kuke ba bamu dama mu bayyana to a takaice wannan janar na ƙasar gabon wanda ya ju mulki yanzu aka dawo demokuraɗiyya shi ne ya koma ya maimaita ya zarce ni dai a ra'ayina a mahanganmu ba wani abar da canza da shi da iyalin bango ba wani abar da canza ai demokuraɗiyya ce kuma afirka ce afirka duk wani shugaba da yake mulki ba tsaye yake ba da kafafuwan shi yake gudanar da mulkin shi wasu ne suke juya shi in kuma shi ne ke juya kai ne to zai fuskanci kalubale kenan don haka kai ba ma shi ba galibin mutanen duniya wallahi ba masu gaskiya bane ba in ka tara mutum ɗari ba ɗaya na ƙwarai. sai dai cikin dubu ka samu uku da wasu 'yan ɗagogi kowa abin da yake gani ba galibi ba gaskiya bane kowa yana ɗan kakkare wasu abubuwa da barbaro ne hatta masu mulkin da suwa ne ne da mudin da kowa haka ne ba wanda yake tunkara gaskiya da gaskiya ya rungume da zahiri da zahiri kawai duniya ce ta zo ƙarshe amma ni a mahanga ba wani abu da zai canza don iyalin bango sun hau mulki shi wannan ya karba ba wani abu da zai canza duk ne na bar ku lafiya Vamos la Assalamu alaikum shafin Hausa na Radio Jamhuriyar Musulunci ta Iran. na Usman Mai Dala Bushari a jihar magaram cikin Jamhuriyar ta Nijar. Ya eh, muna taya shugaban kasar Gabon da samun nasarar cinye wannan zaɓe na wannan ƙasa. Eh kuma muna fata alƙawalin da ya ɗorma wa al'ummar wannan ƙasa ta Gabon yarda da suka ɗora a gare shi ya to ya yi ƙoƙari eh, ya kimanta ko kuma ya kwatanta eh, wannan ayyuka da ya ɗau alƙawalin jewa samar ga matasan Gabon da ma al'ummar Gabon da ma tattalin arziki da ya kirarin cewar zai kawo wannan ƙasa ta gaban kuma muna fata sauran shugabannin ƙasashenmu wanda suke su koyi gare shi wannan shi shugaba na kasar gabon da irin eh, alƙawalulluka da ya ɗauka kuma eh, gashi za a cewa kwalliya ta biya kuɗin sabulu eh, hakan muke mishi fata ubangiji allah sa yi mulki lafiya ya gama lafiya kuma al'ummar gabon muna ta su da murnar zaɓar shi wannan shugaba da suke tunanin cewa zai cire musu kitse ga rogo da kuma hakan muke fatan wannan kafa mai albarka ita ma Allah ya kara mata karfin gwiwa da take ba mu dama muke baɗin abubuwan da suke cinye mana tuwo a ƙwarya da ma abubuwan da suke wakana a sassan duniya suna na usman mai dala abosheri a jihar da magaram cikin jamhuriyar ta nijar tashi lafiya mulai jamhuriyar musulunci ta iran to masu sauraro da hakan ne kuma kawo karshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa bai salam a huta lafiya.